Kalangu, studio Kalangu. Kalangu, studio Kalangu. Alhamis 19 ga watan Satumba 2019 sashen Hausa studio Kalangu ke magana ga kanun labarin. abdu dan neto ɗan farar fulan nan a yau da sa ya gabata gaban kotun shari'a Maraɗi, an ajiye yanke hukuncin shari'ar zuwa uku ga watan oktoba mai zuwa muna ɗauke da cikon bayani a cikin shirin al'ummar garin shimidur a arewacin ƙasar Nijar na kokawa da ƙurar da ke bazuwa daga makon ƙasar duwatsu da wani kamfani ya girka a cikin garin za ku ji cikon bayani a kai Halin damanar bana a gundumar Walam jihar Tilaberi na ɗaukar hankali jinkirin zubar ruwan damanar da farin da ya shiga suke dalilan a cewar daraktan gidan gona na gundumar da za ku ji a cikin shishin rahoton musamman. masauraro barkamu da warhaka gungu muhammad dantani ke gabatar muku labarun maraicen yau ga kuma yanda suka kasance dan farar fulan nan abdu dan neto a yau da sai ya gabata a gaban kotun shari'a na maradi dangance da karar da kumandan din birgal din ta jandarmerin ta sawa yayi da cewar ya mashi kazahi akan harakan nan ta jikar kuɗi cike da kuɗin dola lawali bube na rotab maradi ya ma wakilin muhammad mamman cikon bayani nous sommes confiants. Mun imani idan maganar ta je gaban kotu lauyoyi za su yi shari'a kamar yadda doka ta ce kuma idan aka yi shari'a kamar yadda doka ta ce to gaskiya sakamakon hakan abokin aikin namu zai fito. A tsawon dukan waɗannan umarnin ajiya hakika idan muka kai ziyara gare shi muna iske shi kullum cikin kuzari da ƙarfi. Gare shi tsarin daidai ne idan kuka kasance mai ɗauke da sako musamman ma idan kuna ɗan farar hula kuna kasancewa mai hana ruwa gudu ko da yaushe kuna iya kasancewa cikin cikin irin wannan ja'in ja amma duk da haka a bangaren shari'a a Nijar a maradi mun yi imani gaskiya ta bayyana kuma za ta yi la'akari da mai kungiyoyin fararen hula. Ku rike da cewar ranar uku ga watan Oktoba mai zuwa ne za a yanke hukuncin. Albarkacin sallar lasar gishiri Kiyur Sale sallar makiyaya da ta gudana a garin Ingal shugaban hukumar koli ga karfafa zaman lafiya a HACP ya tunasar da manyan ƙaluban kwanciyar hankali da ƙasar Nijar ke fuskanta da kuma yanda suke karuwa Ga fasar abin da General Abdu Tarka ma wakilinmu Musa Mamman. Kalubalen da muke fuskanta duka ya samo tushe ne a wajen iyakokinmu. Daga Mali, 'yan ta'adda na Saharawi ne suke kawo mana mafi yawan matsaloli. Wannan gungun 'yan ta'adda suna ɗaukar matasa ne a yankin Bani Bangu, Ayaru, Inates, Abala, inda suke samun haɗin baki suna kai hare-hare ga dakarun sojojinmu, kamar harin tango-tango da kuma harin na Inates, shi ma sojoji waje 20 suka kwanta dama. A ɓangaren na Najeriya Boko Haram a Difa. Sannan yanzu ya yi wata shida da muka samu taɓarɓarewa yanayi a jihar Maradi, inda 'yan ɓata gari suke garkuwa da 'yan kasuwa da makiyaya suna neman kuɗin fansa. Yanayin tsaro a Libi ya zama babban al'amari da ya kawo tsaiko wajen samun zaman lafiya da kuma rashin kasancewar sasantawar rikici ta hanyar ƙarfi. A wani fannin kuma biyo bayan ayyukan faɗaɗa hilin jirgi na Dirku a arewacin ƙasar Nijar, wani kamfani ya girka makwankwasar duwatsu a garin Shimindur da ke kilomita uku da garin Dirku, ƙurar da ke tashi ta sanya illa ga lahiyar al'umma kuma ta razana muhalli. Tarnan Fudai Ahmed ya tuntuɓi wakilin al'ummar Muhammad Nur Sanusi da ƙungiyar ɗan horar kungiya ne ga fasirar bayanin nasa. Wannan gurin gina kamar tsakuwa yana da illa sosai abin da ya shafi al'umma wannan kamfani da ya samu kwangila na gina filin jirgin ya mai da wurin gina tsakuwa a wani waje inda ba uwayen da bino da al'umma wannan ne kadai al'umma suke bukata kuma a gyara barnar da aka yi akwai marasa lafiya akwai barna bisa muhalli muna da alkalumma da muka samu daga jami'in asibiti ta cse da ya yi kashe ga al'ummar inda gani ganin wannan yanayin ne al'umma suka yanke shawarar aikewa minista muhalli da wasiƙa. Ya samu wasiƙar yanzu haka muna zaman jiran amsar minista. Danganci dai da wannan lamari wakilan al'ummar Shimindur sun tuntuɓi ƙungiyar ƙasa mai kula da kare 'yancin ɗan Adam da kuma mai shiga tsakani na jamhuriya. Ƙungiyar ƙasa mai zaman kanta da ke kula da shirya da zaɓuɓɓuka seni ta ƙasar Nijar bisa tallafin Onifam da kuma International Foundation for Electoral System (efes) na bisa girka siyasar da ta shafi ma'aikatu akan batun jansi. ta fuskar matasa da masu ɗauke da halin na ƙasa. Shahararren masaniyar nan Albertina Diterberg ta yi wa Musa Hassan ƙarin bayani. Nijar ta soma aiwatar da tsarin zaɓe da za a yi shi a shekarar 2020 zuwa shekarar 2021 amma za a fara shi ne tun yanzu misali bisa kan girgamkin zaɓe wanda ya samu dukkan niyyar hukumar da ke kula da zaɓe seni da kuma ƙungiyoyi kamar ifes da onifam domin taimakawa don wannan tsarin ya sa dukkan matan ƙasar Nijar su samu damar rubuta sunayensu bisa kan girgamkin haramcin zaben seni na son ganin an dama da kowa shi yasa ake son wannan tsarin ya zamanto an ɗauke shi da muhimmanci kowa ya samu damar shiga ciki shi yasa da abi hanyoyin yadda ya kamata domin dukkan tsarorin zaɓe su zama a kan ƙa'ida cikin demokrasiya da haske ga mata maza da kowa a gaida rakiya a arimi da fasara Bayan fiye da wata ɗaya da aka dakatar da tsarin buga lasisin tuki na zamani biometric a wata sanarwar harabar ministan sufuri na ƙasar Nijar ya wallafa a ranar 18 ga watan Satumba da cewa za a ci gaba da gudanar da aikin sai wato daga bakin ranar Litinin 23 ga watan na Satumba a cibiyar ƙasa mai kula da buga lasin ta nan yame da kuma cikin wato harabobin kula da batun sufuri na yankunan ƙasa a rawaitar da ta bayyana ga sanarwar masu neman sabon lasisin shika goma da dala ɗari za su bayar kuma za su biyan lanho da harajin da duka ta zayyana. Asusun kudade na ƙasa da ƙasa FMI e a cikin watan Juni 2019 ya wallafa rahotonsa bisa ƙasar Nijar a shafin yanar gizonsa. Rawaitar ta bayyana cewar cin hanci da nawa ga gudanar da aiki cikin sassan bariki su ne ke kulle tafiyar jagoranci na gari. Talata Abdu Bashar ya fasarta muna al'amarin. Mamman Ada mi rahoton na shekumsa. A cikin wani rahoto na ranar 13 ga watan Juni na shekara ta asusun FMI e ya yi tsokaci kan Nijar a cewar wannan rahoto waɗannan shekaru na baya-bayan nan Nijar ta ɗan kyautata yanayin mulki na gari da ƙarfafa tsari na yaƙi da cin hanci an ɗauki matakai domin kyautata doka amma har yanzu akwai rauni da kuma aiwatar da matakan da aka ɗauka da ke cin karo da manyan matsaloli. Bincike sun nuna cewa har yanzu cin hanci ya yaɗu kuma ya yi sayu. Tafiyar harkokin gwamnati na nuna rauni musamman ma a ɓangaren dokokin ƙasa da ƙasa misalin tsarin shari'a da ke daidaita masana'antun gwamnati ya kasance tun na shekara 1986 wanda lokacinsa ya wuce. Domin amsa tambaya da yadda za a ci gaba tare da ƙarfafa yaƙi da cin hanci, asusun FMI e ya yi ja hankali game da ƙarancin dokoki na yaƙi da cin hanci. A shafin batun kiwon lafiya, yara dubu ishirin da da da da shida biyu talatin biyu, 'yan wata tara zuwa shekara biyar na kwamin ɗin karkara ta gazar gundumar bale yara cikin jihar Tilaberi za a wa shaushawar rigakahi cutar dusa gwamnati da abokan hulɗarsa suka zuba jarin wannan farfagannin shaushawa da aka soma ranar Juma'a sha biyar ga watan Satumba da zai kuma kwashe sati guda. Madam Hajiya Hadiza Sumaila mai kula da sadarwa asibitin bale yara ɗauke da ƙarin bayani. Cutar dusa cuta ce mai wuyar hali tana kama yaro ne in ba a yi saurin kai shi likita ba zai makabta shi kuma yana iya samun wata matsalar da tafi hakan wanda zai kai shi ga rasa rayuwar shi shi yasa gwamnati ta soma wannan tsari domin dukkan yaran kasar Nijar su samu wannan shaushawar masu watanni tara zuwa shekaru biyar nan garin balle yara muna da yara dubu ashirin da shida da ɗari biyu da talatin da biyu garin ballar yara duk inda addakwai yara masu watanni tara zuwa shekaru biyar su yi kokarin kawo su a musu wannan shaushawar an sa a duk anguwanni mutane da za su yi wannan aikin ba tare da an biya ko dala ba kuma maganin bai da illa. A gaida rakiya arimi, 'yan watanni ke ga bisa tsarin tsaftar gari, mai riɗin gaya ta gudanar da gyare-gyaren daidaito da dama kamar gyaran hanyoyin da suka lalace a cikin kwamin ɗin a cewar magajin garin Hamidu Amadu dukkan ayyukan bitalmanin kwamin ɗin ne ya ɗau ɗawainiyar baki ɗaya ga fasarar cikon bayanin da ya yama wakilinmu Fadal Adu. Gaskiya da gwargwadon halin da muke da shi ne duka hanyoyin da suke da buƙatar gyara za mu iya ƙoƙarinmu. Muna so al'umma su gane aikin da muke domin amfanin al'umma ne. Kula da aikin yana taimakawa. Ya dace al'umma su gane arzikin da'ira na al'umma ne duka gabaki daya. Da a ce kowa ya tashi ya ga wani abu ya lalace a bakin kofar gidansa yana gyarawa to abin zai kyau. To wannan siyasar ce muke son jama'a su gane. ne a ƙoƙarinmu da muke yi na gyaran wannan garin a cikin kuɗin meri ne muke wannan aikin ba mu samu ko da abokanin hulɗa ɗaya ba da suka saka mana hannu a fuska wannan gyaran da muke yi. shirye shiryen ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Isidro Kalangu ina so kuma ina yadawa. Daga nan studio Kalangu birnin yame labarin ke zo muku yanzu kuma ga rahoton na musamman. A cikin gundumar Walam jihar Tilaberi halin damanar bana na ɗaukar hankali an samu jinkiri ga shigar damanar a faɗar daritan gidan gona na gundumar Adamu Buhari. Wakilinmu Ilyasu Gumandai ya firanta da shi ga zubin firanta su. Muna da yanayi na aza furanni wannan ne lokaci mafi ci gaba shine da kashi uku cikin ɗari a ɓangaren ƙauyuka takwas na dukkan jihar. Muna da yanayin aza kanu wanda yake da kashi goma sha uku cikin ɗari da kuma aza kara da kashi hamsin da tara cikin ɗari. Game da batun dawa muna da yanayin aza kara da kashi hamsin da shida cikin ɗari shanyawa kashi arba'in da hudu cikin ɗari. Yanzu abin da ya shafi kayan lambu wake muna cikin yanayi na yadu bisa la'akari da yanayin shuka da na zana muku yanzu idan ruwan sama suka ci gaba har zuwa talatin ga watan satumba za a samu girbi na kashi bakwai cikin ɗari girbi mara kyau kashi arba'in da hudu cikin ɗari a gundumar dangaji muna da yanki mai kunshe da ƙauyuka goma sha bakwai da suka yi shuka a cikin kwanaki goma na ƙarshe na watan juni matsalar ma an samu fari a cikin kwanaki goma na ƙarshen watan Juni har zuwa karshen wata za a ce ya janyo rasa shuka waɗannan suna cikin wani yanayi na matsalar shimfiɗar shuka a cikin watan Satumba hatsi da ke cikin yanayin shimfiɗa a halin yanzu ba za su ba da komai ba. Darakta sha'anya kuna iya muna bayani akan yanayin matsalolin da ke haddaba albarkatun gona? Halin da ake ciki na lafiyar shuka shine bulowar kwari tun lokacin kwanaki goma na ƙarshen watan Agusta a gundumar Simiri da gundumar karkara ta Tondik a cewar hasashen da muka yi a gonaki akwai eka 260 da matsalar ta shafa wanda kuma eka 170 aka yi ma feshen magani haka kuma ana ci gaba da kula da matsalar. Matsalar rashin tsaro yana kawo illa ko kuwa. Matsalar tsaro na kasancewa matsala Ala game da samun albarkatun noma. Idan ka ɗauki misali 'yan uwanmu na Tingradu da suka ƙaura dalilin rikici, waɗannan suna aiki kan filaye da dama da suke da su a ƙauyen nasu. Yanzu matsalar tsaro ta sa sun ƙaura waɗanda ke tondi kiwindi bisa taimakon juna mutanen garin sun ɗan ba su wuraren noma domin su yi noman, amma kuma waɗanda suke tilaberi akwai wuyar samu filayen noma domin buƙatar su ta yin noma. mun sauraro abin da ya sauka kenan a marece sai ku tarbe ni gobe da marece idan Allah ya yarda amma yanzu ga Musa Hassan ya shigo zai gabatar muku da labaru da harshen zabarmanci a fannin wato muhawarar studio kalangu karbar dalibai masu ɗauke da halin nakasa a cikin jami'o'in gwamnati da masu zaman kansu shine mai udin wanda alhassan kuzi zai jagoranta a dadadin dukkan waɗanda suka dafa shirin ya kai gare ku ni na ku dan badan da arlit malam mamman Gunke muku sallama a futa lafiya